wayannan abubuwa guda hudu duka abubuwa ne daban-daban ita mu'jiza sai annabi ake baiwa wanda ba annabi ba ba shi ne mu'jiza ita kuma karama bawan Allah nagartacce wanda yake kan Qur'ani da Sunna shi ne wanda Allah yake bayyanarwa ne bayyanarwa karama me yasa yake bayyanar masa da karama domin ya karfafa masa gwiwa ya gane abin da yake kansa din nan gaskiya ne sannan wannan karama ta ƙara zama aya daga cikin ayoyin annabin da wannan bawan Allah yake cikin al'ummarsa to sai dai akwai bambanci tsakanin mu'ujiza da karama ita mu'ujiza ana yin takara da ita amma karama ba a yin takara da ita annabi yana iya cewa ku zo in muku mu'ujiza amma wani bai cewa ku zo in muku karama ina fata gane wannan wani bai cewa me ku zo ku tattaru in muku karama an gani mutum ya ce ku zo in muku karama to dan kowa wallahi ne ba wani waliyin Allah bane ina fata ta gane wannan amma ita da ana ne ana yin takara da ita ita kuma firasa wani haske ne da Allah yake sawa a zuciyar mumini sai wani hasashe sai ga hasashen kuma ya tabbata shehu malami kishki ya kawo wata kisa wacce ta faru a zamanin wato sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da sayyidina Umar yana khalifa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade da rasuwa kenan har ma sayyidina Abubakar ya rasu sayyidina Umar ya karbi khalifa sai sayyidina Ali radiyallahu anhu sai mafarki sai mafarkin ga su suna sallah a masallaci tare da annabi kuma annabi ne lima sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya yi sallah an gama ya karanta wasu surori da aka gama sallah sai suka fito bakin masallaci sai suka tsaya ana dan sabu haka sai ga wata tsohuwa ta wajen wajensu tsohuwar tana dauke da wani tire tiren dibino ne a ciki da ta zo sai ta miƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce hazihi hadiyatun laka ya rasulullah ta ce wannan kyauta ce na kawo maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa duka sai da Ali a cikin farkin sa yake gani sai ya tana mika wa annabi annabi yana karba sai dauki dabino kwara daya sai mika wa sayyidina aliyu radiyallahu anhu da sai dina aliyu ya sa dabino a bakinsa sai ya tun da yake bai taba cin dabino mai zakin wannan dabinon ba sai ce ma alaha ya rasulallah ka yi mamakin zakin wannan dabino ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zidni ya manza Allah ka kara mu kamin annabi ya kara masa sai ya farka daga bacin Kayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana sai me sai ya farka to da ya farka sai ji kira sallah sai ya ya alwala sallah asuba sai tafi masallaci yana zuwa masallaci sai samu sai da Umar radiyallahu anhu shi yake limanci a masallaci, to abin da ya bashi mamaki sai ji surorin da annabi ya karanta a sallar da suka yi da annabi a mafarki su ne surorin da Umar ya karanta a masallaci bayan an gama sallah sai aka fito waje sai suka tsaya suna gaggaisawa duba da sai na alimin da zai da sai ga tsohon nan da ya gani a cikin mafarki da tiran da na dabino ta jin garo sai zai yana kallon abin ka ba ma da ta zo sai ta miƙa wa sai na umar radiyallahu anhu ta ce hazin hadiyatu laka ya amiral mumini ta ce ya amiral mumini wannan kyauta ce da kawo maka sai na wani yana karba sai da dauki dabino kwara daya ciki sai miƙa wa sai na sai na yi mai ɗan dabino sai sa a baki sai ya tauna sai ya ji dabino da zaki cakwai cakwai kamar irin dabino da ya ci a mafarki sai ya ce ma alaha ya amira mu'minin zizin ya ce ka yi bakin zakin wannan dabino ya kai sarkin mu'minai kara mu kusurin sai ta wani ce da shi sai ya ce lauza daga rasulullahi lazutuka ya ali ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara maka nina da na kara maka sai da aliyu sai ya tsaya gyara ta ya ce an kala akal gaiba ya gura gobe ne ka samu yin gangan ka ya kai gura gobe sai na wani ce kalla matsala a tu'alar gaibi ya ce ba ilimin gaibi da sani ba sai ce masa walakin da mu'mina iza akhlasa qalbahu lillah asbaha yara bi nurillah yace sai dai mai imani in ya tsarkake zuciyarsa ga Allah to sai ya waye gari yana gani da hasken ubangiji to da kishke ka wannan kissa sai ya kawo wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah ku ji tsoron hasashen mu'mini domin mumini yana gani ne da haske na ubangiji akwai bayan allah da suka yi hasashe a wannan kasa sanda suka yi hasashen najeriya kamar za ta kode ana ga kamar abin ba zai yi ba bayan sun mutu sai ga hasashen da suka yi ya tabbata wannan shi ne ma'ana ita ko firasatul mumin fa wa da nurin nurillah to wannan ita ake ce mai ake ce mata firasa to wayanda ba su fahimci ahlus sunna ba sun dauka halin sunna ba su yarda da karamar waliye ba ba haka ba ne, mun fi kowa amincewa da ya da karamomi nawa na waliye wannan littafi da ke hannuna shine al-furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i shaitan wanda shehu malami wato ibnu taymiya shi rubuta littafin a cikin littafin ya yi magana akan karamomi na waliye tun daga manyan waliyan farko su ayi manyan waliyai na kololuwa su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani waliyi a duniya da ya kai darajar sahabin annabi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karni mafi alkhairi shine karni da yake ciki sai mai bi musu ko ba haka ba kenan sahabbai sun fi kowa alkhairi a duniya qur'ani ma ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala duk wanda ya ce da sai ya musulunta ya jihadi kafin kuma ka ba mai daraja shi babu so su sahaban annabi su ne manyan wali babu wani wali a duniya da ya kai daraja sahabi annabi idan wali ya ce ya fi sahabin annabi daraja to ya yi rita ba wali ba ne shaki ne ina fata fahimci wannan so daga nan sai wa sai tabi'ai daga nan haka gangaro zuwa cikin bayan allah waliyan allah ba su karewa ina fata fahimci wannan kuma Allah yana nuna sa ga irin wa'annan waliyai ya nuna ga sahabbai ya nuna ga tabi'ai sannan sauran waliyai da suke biyowa baya har kiyama ta tsaya duka waliyan Allah madaukin sarki Allah yakan bayyana me karama su a gare su idan ka duba daga cikin karamomi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali Usayd ibn Khudayr yana karanta suratul baqara yana sallar nafila da ya ji aya sai ji dokin sa yayi girgiza sai ji tsoron kan doki ya taka masa dan shi sai ya tashi zai dauke yaro. dubawa sama sai ga wani gajimare ya masa rumfa a sama da wasu fitilu a karkashin gajimaren hadisi ne ingantacce karshe gajimaren ya yin sama har ya bata da safe da ya zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ne suka zo suna sauraron karatunka annabi ya ce da baka daina karatun ba har gari ya waye da mutanen madina sun yi kallon majigi dan da mala'ikun ba za su tafi ba sai kowa ya gansu da ido karama ce wannan ko ba karama ba ce karama ce Allah madaukakin sarki bayyanar gawa ga wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Imran ibn Hussein wato ainihin ya kasance wato mala'iku suna masa sallama yakan ji sallamar mala'iku mala'iku suka yi wa Imran ibn Hussein sallama karama ce ko ba karama ba ce wato abin nan ah, abu darda allah ya kara masa yadda wato da shi da salman suna cin abinci da sun yanko lobato za su sa a baki sai su ji lobato ta ce subhanallah suna cin abinci abinci yana yi wa allah tasbihi karama ce wannan ko ba karama ba ce ubad ibn bishir da usaid ibn Khubayr Allah ya kara musu yadda sun ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ana dare mai duhu a ranar suna dawowa suna tafiya kan hanya cikin duhu kawai sai suka ga wani kendir kamar wata tsuban giya da haske yana musu rakiya yana haska musu hanya da suka je inda za su rabu wannan zai dauki wannan hanya wannan zai ɗauki wannan hanya sai hasken ya rabu biyu rabi ya fi wannan rabi ya raka wannan a gida karama ce ko ba karama ba ce wannan karama ce wannan maganar da ke gaya muku tana cikin sayyid bukhari imam bukhari ne ya rawaito haka nan ya zo a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim karama da Allah ya bayyana ga sayyid na abubakar radiyallahu anhu ya zo zai abin nan za su ci abinci da bakinsa guda uku da sun yi lomar tuwo inda suka guzura sai ya sake cikewa sai da suka ce suka koshi da aka koma da tuwon gida tuwon ya karu ba ya ragu ba ya dauki tuwon ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu jama'a da yawa aka kira su duk suka ce suka koshi tuwon bai kare ba yana nan da sauran shi karama ce wannan ko ba karama ba ce ita ma wannan wato karama ce da Allah ya bayyana ga sayyidina Abubakar wato kamar Khubay ibn Adi lokacin da aka kama shi aka kare shi a Makka aka kulle shi a inda yake kulle in an shigo sai a same shi yana cin wato inabi danye wato a lokacin duk garin maka ba inabi wato ita kanta wacce ta leko ta fara gani ta ce ta gamsu wannan mutumin Allah ne ke sa a kawo masa abinci daga aljanna kamar yadda Allah ya ciyar da Maryam haka ya ciyar da Kubai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine awwalul muslimin fil islam shine mutum na farko da kafirai suka fara tsirewa saboda musulunci abinda ana tsire shi na walastu ubani hina uktalu mu'minan abinda ala ayi jambin kana fillahi masra'i wato yace mutuwa ba damuwarsa bace inda za a kashe shi akan tafarkin Allah madaukin sarki ne Ummu Ayman sada ta hijira daga Makka zuwa Madina tana jin kishirwa kamar zai kashe ta tafi azumi akan hanya a daji ta ji guga ta taba mata kwakwalwa abin nan kanta da ta duwa sai ta ga guga ce da ruwa a ciki ta sha ta cika cikinta daga nan bata kara jin kishirwa ba a bar duniya karama ce wannan ko ba karama ba ce safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aike shi yana cikin tafiya daji yayi batan kai bai san hanya ba sai ga zaki yawo kan shi zai murkushe shi yace kai zaki tsaya ni dan aikan annabi ne nan take zaki zaki sai automatic break da ya ga zaki ya tsaya ya ce to gari kaza zan je ko ban san hanya ba sai zaki ya nuna masa ya biyo shi sai zaki ya yi turn ya fara left right left right shi ne ya ci gaba da bin zaki har sai da zaki ya kai shi bakin garin da zai ji barra ibn malik barra ibn malik abin radiyallahu anhu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saurara zama masu hakuri a saurara barra ibn malik sahabi ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qasama ala Allah ila barra yana cikin wayan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruba asha ata agabara madfu'un bil abwab da aqsama ala Allah ila barra wato wayan da za su rantse da rani su ce za a yi ruwa Allah zai sauka da ruwan sama domin kada su ji kunya yana cikin an je yaki sabai sai su ce rantse za mu ci nasara Allah ya ba mu nasara in ya rantsi kuma sai an ci nasara akwai yakin da aka ji aka ce rantsai za mu ci nasara Allah ya mu nasara da aka ji yakin kadisiya ya rantse Allah zai bada nasara ya ce kuma ni kuma zai samu shahada kuma abin da ya faru kenan aka samu nasara ya samu shahada ya ke zarce zuwa aljanna Khalid ibn Walid sun taba zuwa wani gari za a yaki garin an kewaye garin an yi an yi a shiga cikin garin abin ya gagara karshe an matsa musu lamba musulmi kuma sun ci bakar wahala sai kafirin suka fito suka ce ku da gaske Allah ne abin da ya aiko annabi ku suka ce suka ce waye shugaban ku ya ce ga ne fito shine komanda suka ce ga guba ka sha in har kai da gaske addinin ku addinin gaskiya ne idan baka mutu ba mun yadda addinin gaskiya ne gaba ɗaya zamu musulunta a huta da yake in kuma ka mutu mun san ƙarya kuke a ci gaba da bala'i wasu suka ce kar ya sha ce sai ya sha bi kuma shi haka mai kuma shi ya ce ya Allah addinin mu nan manzon mu nuna musu na gaskiya ne ya kwankwada ya cika cikinsa bai taba jin karfi ba kamar wannan rana su kuma shi ke suka shigo duk inda coci take sai aka dan mata dan mihrabi sai ta koma masallaci ala ibn al-hadrami wani gwamnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a Bahrain yakan yi addu'a an je ana jihadi aka samu teku yace zan yace ni dai fa'al yace zan yi addu'a ku ansa yana addu'a ana amin yana addu'a ana amin yana kaiwa ƙarshen muhammadin man ju'ilat lahu naru bardan wa salaman kama ju'ilat bardan wa salaman ala ibrahim wa kenan abu muslim al-kaulani wato wannan karamomi ne kaɗan daga cikin karamomi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam akwai karamomi masu yawan gaske da Allah ya bayyana ga suwa ga tabi'ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda bamu da lokaci da